من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن مات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قام يوم <clears throat> نولي قوتا شا شا دين قشا دا شا دين قوتا جماد الآخرة هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو لياد نبي هلود ثلاثين دا ترى كما يوم الشرين تقص da bakwai ga watan biyu goma sha takwas a wannan masallaci namu masjidul imami muhammad ibn abdul wahabi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da darasi a cikin littafin al'ubiyya wallafar shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wannan shine majalisunmu na sittin da 61 insha Allah. malamin taimiyya yana mana bayani akan hukuncin yin zikiri a matsayin bautar Allah da lafazi daya kuma yana wannan batun ne a ƙarƙashin bayanin da yake mana kan falalar la illallah a matsayin la illallah zikirin da ya fi kowanne kima ya fi kowanne fifiko ya fi kowanne daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun yi alkawari cewa akwai maganar da shi ne ta'alikin littafin wato malar islam hafizahullah ya kawo daga ibn qayyim a cikin littafin littafinsa tariqul hijratain wa babu sa'adatai wanda akwai akwatin su sai su duba za su ga ya aje nan ba ce qala allama ibn al-qayyim a kasa قال العلامة ابن القيم رحمه الله babban malami al'imam al-qayyim al-majirin ibn taimiyya rahmatullahi alaihi ya ce rattaba ba'aduhum ala qawlihi ta'ala qulillah wasu daga cikin mutane sun jeranta daga fadin Allah ta'ala da ya ce a cikin suratul an'am tun thumma zarhum fi khawdihim yal'abun anna zikira bil mufradi cewa wai yin zikiri da lafazi daya wa huwa Allahu Allahu shine mutum ya ta faɗin Allahu Allahu Allahu afdalu min zikiri bil jumlatin murakkaba suka ce wai wannan ya fi zikiri da jumla jumla wato abinda aka haɗa kalma da kalma a ƙa'idar larabci ba a yin magana ta zama jumla sai idan magana ta kai kalmomi biyu to haka ƙa'idar zikiri take ba a zikiri da lafazi ɗaya amma an samu wasu daga cin sunfaye suka tafi suka je suka ɗauko yanki na waccan ayar da aka mana batu a kanta a darasin baya wacce tana cin suratul Al'am, kuma dalilin faɗinta ai Allah amsa yake badawa kamar yadda muka faɗi a baya to amma wasu sai suka yanko wannan ayar daidai inda Allah ta'ala ce kulillah sai suka ce ayyin zikiri da lafazi ɗaya ma ya fi ƙaulihi suka ce ya fi fiye da mutum ya jumla kamar faɗin mutum ya ce subhanallah suka ce ka ce Allahu ya fi ka ce subhanallah walhamdulillah suka ce ka ce Allahu ya fi alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duka suka ce wai zikiri da kalma daya ya fi kai amfani da waɗannan da suka tabbata da nassi shi malam ibn qayyim ce wa hada fasidun wannan batacciyar magana ce mabliyun ala fasidi kuma an gina ta akan hujja batacciya fa inna dhikra bil ismi al mufradi domin yin zikiri da lafazi ɗaya kawai kalma ƙwara ɗaya mutum ya ce Allahu ghairu mashru'in aslan shari'a bata ce ayi ba ba inda shari'a ta ce ayi zikiri da lafazi ɗaya ko a cikin alqur'ani ko a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan fahimta cewa ya halatta a zikiri da kalma ɗaya sannan wala mufidin shay'an sannan baya fa'idantar da wani abu huwa la mufidun shay'an baya fa'idantar da wani abu ashe Allahu kuma kenan wala huwa kalamun aslan sannan ko ba ma magana kai ba ai domin kalma da yake amfani da ita kalma ɗaya kuwa ba a magana da ita a larabci wala yadullu ala madhin sannan dan ka ce Allahu baya nuna kai ba Allah wala ta'zimin ko baya nuna ka girmama Allah kawai ka ambaci lafazi ɗaya ne wala ya ta'allaku bihi imanun sannan babu wani imani da yake ratayuwa da wannan lafazin da mutum ya faɗi in ya ce Allahu kawai shi ke ba wala sawabun sannan ba da alaƙa da wata wani lada da Allah zai ba mutum kawai ya faɗi kalma ɗaya ne ba a san da yake nufi ba wala yadkhulu bihi adh-dhakiru fi 'aqd al jumlatan sannan mai cewa Allahu din nan wannan baya cikin aƙida ta musulunci ba zai shigar da shi aƙidan musulunci ba yanzu da mutum zai zo ya musulunta ya zo wajen ka sai ka kawai ya ce Allahu ya musulunta bai musulunta ba wani ba musulmi ba kirista ko ba majusi ba majusi ko ba yahudi sai ya zo wajen ka ya ce ka musuluntar da shi kawai sai ka ce ta cewa Allahu Allahu Allahu ya shiga musulunci ba to da idan mutum ya faɗi kalma Allah ya shiga musulunci ba falau qala al-kafiru da kafiri zai ce Allahu Allahu min awwali umrihi ila akhirihi tun daga farkon rayuwarsa har ya mutu lam yashir bi dalika musliman bai zama musulmi ba mutum ba musulmi ba ne kawai sai ta faɗin kalma Allahu Allahu sun daga farkon rayuwarsa haɗin Allah ta ala ya kai shi ƙarshe ya mutu amma bai kalmar da tafi faɗi kenan to bai shiga musulunci ba fadlan an an kuna min jumlatil zikr ballantana a ce wannan kalmar ta zama cikin zikir kalmar da ba za ta shiga da kai musulunci ba to ya za ta zama zikiri wanda ba musulmi ba in yi ta faɗinta ba zai zama musulmi ba to kaga babu lada a ciki ba ta da alaƙa da imani kawai don mutum ya faɗi kalma ɗaya aw ya kuna afdal al-azkar ballantana ma har a ce wai ya zama wannan lafazin kwara ɗaya shine ya fi kowane zikiri ba ba zai shiga da mutum musulunci ba ba zikiri ba ne to ballantana kuma a ce shi ne fiyayyen ziki wanda ƙarfi shi ne ƙololiwa a cikin maganar wa balagha ba'dhum fi zalika ai an samu ma wasu daga cikin sufaye waɗanda suka ƙetare suka wuce gona da ilimi ma hatta kala haka samu wani daga cikinsu yana cewa الذكر بالاسم المضمن أفضل من الذكر بالاسم الظاهر kai ba ma lafazi ɗaya ba ai amfani da lamiri da wakilin suna to shine wai zikirin da yafi kowanne fazikiru bi qawlihi yace mutum ya rika cewa huwa huwa huwa afdalu Allahu Allahu suka ce wai ka rika ma faɗin huwa huwa to ya fi maka ce Allahu kamar yadda malamin taimiyyar ya faɗa mana cewa sun kafa matakai uku ko suka ce akwai zikirul ammati akwai zikirul khasati akwai zikirul khasatil khasati in suka ce zikirul ammati shine irin zikirin da muke yi ذاتي كتي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير da makamantansu suka ce wannan shine zikirin gama gari mutanen da ba su da komai a wajen Allah ba su da wani matsayi to su ne suke yin wannan zikirin kaga annabi sama irin sa yake irin shi ya karanta sahabbansa ridwanullahi ta'ala alaihim irin zikirin da suke kenan sai suka ce zikirul khasati kuma zikirin ke mutane shi kuma shine Allahu Allahu mutum ya tafi kan kalma daya sai suka ce zikirin khasatul khasati kuma zikirin ke a cikin ke bantattu sai da aka rairaye aka tace sannan su kuma aka zaɓo su to su in sun tashi su zikirinsu suna yin shine da lamiri suna yi ne da wakilin suna to sai dai su ce huwa huwa huwa to huwa wa na shirye mu sai malam ibn al-qayyim shi yace wa kullu hadha min anwa'i al-hawas wallahi wannan din nau'i ne na hauka al-hawas hauka wal khayalat al-batilati sannan kuma hasashe hasashe ne batattu al-mufdiyati bi ahliha ila anwa'in min ad-dalalati walanda suke kai masu su zuwa ga nau'ukan bata mutumin da zai zo yana zikiri da Allahu Allahu ko kuma ma ya wuce matsayin ya ce Allahu Allahu sai dai ya ce huwa huwa me yake son ya kai ina yake son ya kai kaga wata barna ce yake son ya bude a cikin musulunci ya kawo wani abin da Allah kake yi san abin da shi yake nufi a cikin zuciyarsa sai idan abin ya bayyana sannan a gan shi fahaza fasadu hadal فساد هذا البناء الهائل ما ce wannan ita ce bannar wannan ginin alha'ir wanda yake ruguzajje wa amma fasadul almabni alayhi amma bannan abin da aka gina kuma akan wannan fa innahum zannu ai sun zaci cewa anna qawluhu ta'ala cewa fadin Allah ta'ala da yace a cikin suratul an'am kulillahu ce Allah ne ai kul hada lisma Su ce wai ai Allah na nufin ka rika fadin Allahu ne kamar mutumin da zai zo ne wai in an gama karatun qur'ani sai ce ya Allah madaukakin sarki a ce sadaqallahu alazim in ka sai ne hujjarsa ai Allah madaukakin sarki ya ce kul sadaqallah fattabi'u millata ibrahim hanifa sadaka sadaqallah shi yasa malamai suka ce daga cikin fasa'is daga cikin mumayyizat abubuwan da masu kira zuwa ga bid'a suka ke ɗanta da shi daga cikin abubuwan da suka kanta da su akwai ne akwai al-ihtijaj bi umumat al-qur'an daukar wani nafsi da ya zo a kawai wani ana magana ne a gamanniyan magana sai su ware wannan nassin da ya zo gamanni sai su ware shi amfani da shi akan wata mas'ala wacce take keɓantacciya Allah ta'ala ce kun sadaqa Allah sai aka ce ida an haita kira'at alqur'ani ka qul sadaqa Allah ai ba a ce in ka gama karatun alqur'ani ka ce sadaqa Allah haka aka ce ba ana a'a waɗannan bayanan da aka yi gabaki su to ka ce Allah ya gaskiya yahudawa sun ce annabi ibrahim nasir kiristoci sun ce nasir Allah ta'ala ya ware ya ce ya kore ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima kuma kana min al-mushriki Allah ya musu raddi ga baki ɗaya to shine sai Allah mu suke ce kul sadaq Allah suka ce Allah ya gaskiya a cikin wannan bayanin da ya na raddi da ya mai Yahudawa fattabi'u millata ibrahim hanifa sau da haka ku bi hanya annabi ibrahim alaihi salam hanifan ita ce hanyarsa ita ce da ta karkace ma yahudanci ta karkace ma kiristanci kiristanci da suke gina addininsu a jahilci yahudawa da suke gina addininsu akan kan son zuciya yahudawa malamai ne suna da ilimi amma sai su da ilimin gefe guda ko su sa ilimin a bayansu sai su ce shiga ya biyo su su suna gabansa yahudawa ke shi yasa duk malamin da ya sani amma ya ki aiki da iliminsa ya sanya iliminsa a baya shi kuma ya shige gabe ce sai dai ilimin da shi ya bi shi ya sanya san zuciya a gaba to ya yi kama da yahudawa duk kuma mutumin da ya zauna da jahilci kuma yana bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ya kama da kiristoci to irin shine wannan Allah ta kamar yadda aka mana bayani a satin da ya gabata ai sun faɗi ne Allah ta'ala cewa ma qadarullah haka qadri iz qalu ma anzala Allah ala basharin min shay to shine sai Allah ya musu tambaya ko yace kul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa akai ta bayani akai ta bayani sai Allah ta'ala ya bada amsa da kansa ya ce kulillahu ce Allah ne ai kulillahu anzala alkitaba allazi ja'a bihi Musa ce musu Allah ne ya saukar da littafin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi akwai haske a cikin sa akwai shari'a wato a taura kenan duk wannan mutum an yi sa satin da ya gabata to amma sun sai suka dauka suka ce ya Allah yana cewa kulillah kai a ambaci Allah da suna ɗaya ba. faƙul sai suka ce ana cewa ke nan ka ce Allahu Allahu kai ta faɗin haka wa hada min adami fahmin qawli Ya ce abin da ya ja mu waɗannan mutanen suka shiga wannan ruɗin shine rashin fahimta su da Alƙur'ani. rashin fahimta su da Alƙur'ani. malaman mu suna cewa duk mutumin da ya san zuciya gaba Allah ba zai ba shi fahimta Alƙur'ani ba fahimta Alƙur'ani ba ta haɗuwa da san zuciya in kana son ka fahimci alkur'ani to sai ka yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine shugabanka kuma sai ka yadda akan cewa abinda annabi sama ya zo da shi shine gaskiya kuma sai ka masa biyayya ɗari bisa ɗari sai Allah ya baka fahimci alkur'ani amma Allah zai iya baka surutu zai iya baka surutu ka ci surutu ka ɗau ayar qur'ani ki tabbata da ka ga dama ba ka koyi da wani magabaci a cikin masu tafsiri a nan kasar tamu akwai mutanen da in kana saurara tafsirin su wallahi ba littafin da suke do ba littafin da suke koma zuwa gare shi in za su yi tafsiri da ka suke yi an ce da ka ba ina nufin wai ba su duba qur'ani ba da ka suke yi kawai abin da kwakwalwar su ta shi suke ba jan abin da suke karewa to shi suke karewa akwai abin da larabcin qur'anin ma baya ɗaukarsa amma haka za su murɗa shi da ƙarfin tsiya su fassara saboda son zuciya to irin wannan mummunar fahimta ce mutum ka ya kawo ta fahimtar da ba littafin da za a duba a ganta kwata-kwata littafin tasiri da ake da su da wanda suka fassara alkur'ani da abinda da malamin suke ce masa a tasiru masu masu fassara da nassi su dau alqur'ani su fassara shi da alqur'ani su dau alqur'ani su fassara da annabi sallallahu alaihi wasallam su dau alqur'ani su fassara da maganganun sahabbai su dau alqur'ani su fassara maganganun tabi'i da tabi'u tabi'ina wannan malaman mu suna ce masa ma'su sannan babu a cikin waɗanda suke tafsiru bil ra'yi sayyid a tafsiru bin ra'ayin sari shine yin amfani da ka'idojin ilimi ka'idojin lugha tasrifi nahu, balagha ilmul bayan kenan ilmul bali'i, ilmul ma'ani da sauran ilmoman da ake fasara alqur'ani da su ba ruwansu da wannan da ka kake fasara alqur'ani da ka to irin wannan fahimtar shi. kawai sai mutum ya ɗauko wani abu sai ce ai gashi a Qur'ani an ce Allah ya ce kulillah so da tunda Allah ya ce kulillah ka ce Allah ka ce Allah ne da ka fahimci siyaki akwai abin da ake fassara alkur'ani da shi Ƙur'ani siyaki ne in an ce siyaki shine da ka koro magana to siyaki abu biyu ne akwai sibaqi akwai lihaki a sibaq a alkur'ani ko a magana ma da baki daya me aka faɗi a baya lihaq me ya biyo baya me ya zo a gaba shine a sibaq da al-lihaq to ba ka fahimta siyaki sai da waɗannan abubuwan guda biyu me aka faɗi a baya sannan kuma yanzu me ya biyo shi da su ake haɗawa a zuna magana ita magana ce kama da saƙa saƙa ce shi yasa shi can shi bature ai da ya tashi zai kira ilimin magana ilimin sanin ƙa'idojin magana sai sai masa sinta kaga saƙa kenan ziri kenan a hada a juna a hada a juna to haka ake bayana to sai suka ce Allah na cewa ne a ce haka shine sai ce wa hadha min adam fahmi li kitabillah wannan abin da ya jawo ma waɗannan mutanen suka yi irin wannan muguwar kasarar ita ce rashin fahimta alqur'ani da littafin Allah fa in nasballahi huna jawabun liqawlihi ai sunan Allah da aka ce kulillahu anan amsa ce da Allah ta'ala ya ce kun man da alkitaba za a bihi Musa ka ce wane ne ya saukar da in kun ce Yahudawa ne suka yi rantsuwa suka ce Allah bai saukar da wani littafi ko da annabi sama ya zo makiyinsu sun yi burin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin silsilar su su Yahudawa malaman tarihi suna cewa wannan yana cikin dalilan da ya sa yahuda suka cika madina sun karanta a cikin littafinsu cewa allah ta'ala zai tayar da annabin ƙarshe kuma mafificin annabi a cikin mafificiyar al'umma zai ba mafificin littafi kuma mutumin nan da allah ta'ala zai aiko shi a matsayin ƙarshen annabawa zai zo ne a gari ne yawan dalilai ita zagayensu a duniya sai suka ga garin madina shine garin da ya fi kowanne yawan dalilai a wannan lokaci da ka sai yahudawa jinsi uku suka jira a garin madina banu qainuqa da banu quraiza da banu nazi suka zauna a garin madina da suka zauna a nan sai idan wani abu ba ya haɗa su da al'ummiyun wato mushirikan madina waɗanda su ba su san ba su da littafi da aka ba su tun can da sai su rika musu gori suna cewa idan annabin karshen zamani ya zo to za mu haɗu da mu da shi mu yaƙe ku haka suke ce musu da ya zo sai bai zo a cikinsu ba sai Allah ta'ala ya ko shi ma ba a garin madina za a haife shi ba ashe zuwa garin madina zai yi shi dan makka ne haihuwar makka tashin makka sai ya yi shekaru hamsin har da uku a makka sannan Allah ta'ala sai mai da shi madina su daga wanda suka riƙa gaba da annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ne daga cikin maganganun da suke faɗa da suna cewa ma an ala basharin min shay suka ce ƙarya ne ba wani Allah ma bai taɓa so kama da wani littafi ba ba wani mutum da Allah ya taɓa bashi littafi to sai Allah ta'ala ya ce qul man anzala kitaban ladhi ja'a bihi Musa ka tambaye su ka ce musu wane ne ya so da littafin nan da aka ba annabi Musa nuran a matsayin shiriya a haske wa hudun Linnat. kuma shiriya ga mutane ta ja'alunahu qaratisa kuna sanya shi a matsayin takaddu ha, kuna bayyana abin da kuka ga dama wa tukhuna kaseera sannan ku koya abin da kuka ga dama mai yawa ila an kala ha Allah ta'ala ce kulin da ba su amsa in sun yi shiru ka ce Allah ne ya sauka kaga ba an ce a ce ai ta zikiri da Allahu Allahu ba nan. ha amsa ake ba da in kun tuno duk wannan batun an yi sa ai kul Allahu anzalahu ka ce Allah ne ya saukar da shi fa inna su'ala mu'azin fil jawabi ai tambayar ta koma ne zuwa ga amsar fa yatadammanuhu fa yuhdathu ikhtisaran a ƙa'idar magana idan za ka ba da amsa to amsa ka tana koma zuwa ga tambayar ka ne so da ka kamar yadda muka buga misali a satin da ya wuce a karatun baya wane ne dan uwan zaidu to dama musa ne wane ne dan uwan zaidu kaga ba sai ka ce musa ne dan uwan zaidu ba ka bata ma mutane lokaci kuma baka yi fasaha ba wane ne dan uwan zaidu musa shi ke duk wanda ya san magana to ya san ka ba da amsa cikakkiya gamsasshiya amsa to irin shi ne nan Allah ta'ala ya yi su kuma waɗanda suke son zaibu suke son su kakkace ma alƙur'ani sai suka ɗauka suka ce ya ana nufin aita ta zikiri ne ana cewa Allahu Allahu har wasu su mai da abun ma abun wata da izgile da wani kawai ya yi wata magana sai ce Allahu nan abu ya zama izgili Allah ne ake wasa da shi kaga abin tashin hankali ne kama ya kulu kamar yadda Allah yakan ce man khalaqa samawati wal arba. waye ya halitta sammai da sai fa sai a ce Allahu Allah kaga shikenan ai Allahu khalaqaha yadda maganar take Allah ne ya halicce su fa da al-fi'lu su'ali alaihi sai a goge aikin saboda ai tambayar ta riga ta nuna abin da ake nufi a cikin tambayar an san abin da ake yi fa haza ma'anar ayati allazi la tahtamilu ghayrahu wannan ita ce ma'anar wannan aya cikin suratul an'am babu wata ma'anar da wannan aya za ta dauka in ba wannan ba wannan maganar malam ibn qayyim ya a cikin littafin sa tariqul hijratain wa babu sa'adatai littafi ne na ilimi sosai kuma koma sama mu kuma magana mala ibn taymiya wannan fa'ida ce almajirin sa ibn qayyim ya ba mu aka fito daga cikin littafin sa wanda aka ambata malam ibn taymiya ce rahmatullahi alaihi wa lam yadhkur dhalika ahadun min salaf al-ummah ba a samu wani daga cikin magabata sahabban annabi da tabi'ansu da tabi'u tabi'ina ba a samu wani ɗaya daga cikinsu yana ambatan Allah da zike da kalma ɗaya ba ba za ka samu waɗannan alkuhunul mufabbala ɗin hannuna waɗanda ake fifita su akan waɗanda ba su ba ɗaya daga cikin waɗanda suka rayu a wannan karnin wanda su ne aka ce mai koyi da su a addini ba za ka samu ne yana zikiri da kalma ɗaya bai ce Allahu kawai Allahu ya ta faɗin Allahu babu ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شرعا تابعا ba inda yi son mai shar'anta cewa a rika yin zikiri da kalma daya wala yu'ti qalba bi nafsihi ma'rifatan mufidatan sannan kai ta fadin Allahu Allahu to wannan fadin da kai ba zai ba zuciya wani ilimi mai amfani ba babu wani sani da za ka ƙari da shi ne amfani an ta faɗin Allahu Allahu Allahu ne kake karantarwa wala halan nafi'an sannan kaɗin kalmar Allahu zai ba da wani yanayi mai amfani ba wani yanayi mai amfani da za ka gani a ciki wa inda ma yi uƙihi mutlakan sai dai faɗin Allahu kalma ɗaya kawai yana ba da wani tunani ne kai wanda yake mutlakan da mamman tunani la yuhkamu alaihi bi wala isbati wanda ba za a iya hukunci a kansa da tabbatarwa ko korewa ba Allahu to ne yi malaman hau suna cewa kamar yadda muka faɗi a karatun baya magana dole sai an yi ta da kalmomi biyu da kalma biyu ake gina magana duk abin da ta kasa da kalma biyu ba magana ba ne a cikin harshen larabci mun gane shi yasa malaman balaga ma suke cewa babu kalmatin baliga babu kalma kwara ɗaya da za a ce ta gamsar da yanzu kawai sai ka zo ko sunan mutum ne kawai sai ka zo sunan wani misali a ce musa sai kai ta musa musa musa musa ni kai ba za a san me ba za a tambaye ma za da bihi ko ne faru da musa musa alimun amma idan ka ce musa malam ne musa malami ne kaga shi kenan kowa ya gane ba ɗaya ka ƙara sai ta bada ne sai suka bada ingantacciyar magana sai ka ce musa ya famu musa yana fahimta kaga kowa zai fahimci abin da kake nufi amma an kai ta musa musa musa musa to ma za ta bi musa me kake nufi da shi to haka sunan allah ana zikiri shi zikiri yana da ma'ana zikirin baki ana son tasiri a zuciya sannan kuma ana sanya ya bada ma'ana ne shi ya sa ai daga cikin sharaɗin zikiri ka san abin da kake faɗi kuma malamai suka ce daga cikin sharaɗin zikiri shi ya sa yasa ba ka iya faɗi da larabci ba ka faɗa da yaran ka kawai saboda in kai kuskure a cikin larabcin zai iya jawowa ka zama baka da lada sai ka sai ka samu zunubi to shine sai yake cewa fa illam yaqtarin bihi min ma'rifati alqalbi wa halihi idan faɗin kalmar Allahu ita kaɗai kawai ba ta ratayi da wani abu na sani na zuciya ba wahalihi ko kuma wani yanayi ba yufidu bi abin abinda zai fa'idantar da abu kansa wa illa lam yakun fihi fa'idatun to ya zama ba wata fa'ida ke cikinsa. idan zikirin da za ka yi kan kansa ba zai ba da ma'ana ba me kake nufi da in kai zikiri sai zama babu ma'ana a zikirin da ake yi to shi kenan ya kasance ba wata fa'ida kenan a cikinsu. to daga duk zikirin da za ka yi ana son ya ba da ma'ana ya ba da wani ilimi a kan kansa yanzu idan ka ce subhanallah subhanallah duk wanda ya san larabci ya san abin da kake nufi wato yusabbihu Allah tasbihan ke da kake nufi domin lafazin subhan mazjari ne asalin kalma ce gundarin kalma ne ta ce ina tsarkita Allah matuƙar tsarkake shi in ka ce Allahu akbar Allah shi ya fi girma idan akwai wani da yake jin shi ne girma ne to ka ce Allahu akbar lafazin akbar yana nuna babu wani a samansa in ka ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah kaga duk suna ma'ana in ka ce la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah kaga ma'ana ta fito amma idan kai ta cewa Allahu Allahu kuma za hadata me ya faru kaga babu ma'ana bai fa'idantar da wani ilimi ba iyaka kawai mu mun ji kana ta faɗin kalma ɗaya kawai Allahu Allahu Allahu والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه كم شرع المسلمين تاشر أن تامن ذكر الذي فائدا تند وتما أناته لحنت لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره باوي أبن فائدة لا تفاغبني دو ننسى لأنك تشاء الله دولة أن سامونا أبن ذي حتى شيء بعد فائدة فمن يسابق حتى حتى تنفقوا كي ذكره su zama sun ba da fa'ida gamsashiya kuma dama abin da ya jawo wannan yan uwa shine ga baki daya kauce ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi akwai mutanen da suke ɗauka aikin annabi sallallahu alaihi a cikin al'umma wal iyazu billah shine aikin ne wanda ya yan saba rubuto muku wasiƙa ya kake mai envelope a ya ga sai ne sai ya ajiye shi gefe guda ba yi da alaƙa da wasiƙa kawai sai ka zara wasiƙa sai ka wurgi da envelope haka wasu ka ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyazu a'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya zo da saƙon kuma shi Allah ya ɗora mai bayanin yadda saƙon yake shi yasa idan ba ka anshi saƙon daga gare shi ba sai ka ɓata shi yasa kada ka sake kai wani abu na ibada sai abinda annabin sallallahu alaihi wasallam ya maka bayanin cewa gashi wannan abin da ake ta karantar da mu kenan game da me ake nufi da muhammadun rasulullah in ka ce wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ina shaidawa annabi muhammadu manzon Allah ne shi malaman mu su ce alal aqall ana buƙatar abu hudu sa'atuhu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbara ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa an la yu'badu allahu illa bima shara da'atuhu fi ma amara yi ma annabi sama biyayya a cikin abin da ba da umarni kada ka saki annabi sama ya ce ai abu kaza kai ka ce kana da ra'ayinka sannan tasdiquhu fi ma akhbara da abin da ya bada labari ka ce gaskiya ne ya bada labaran abubuwan da suke tun can da ya bada labaran abubuwan da za su ɗauki nan gaba duka ka ce ka yadda da su ko ƙwaƙwalwarka ba ta gane ba ka yadda Allah ne ya aiko shi gare ka ijtinabu ma naha an wa zajara nisantar abin da annabin ya hana sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya tsawatar ya ce ka ai sannan wa Allah ya ubada Allah illa bil shar'a ka saki abota mu Allah shi da abin da ya shar'anta abin da annabi ya ce shine shari'a shi za ka aiki da shi to annabi sallama bai shar'anta zikirin da ya zama bai da ma'ana akan kansa ba a'a ya zo mana da zikirin da zamu yi ne wanda ya zama yana da ma'ana وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد حقيقة يا تبت أنسى ما waɗanda suka nace suka ta irin wannan zikirin na lafazi ɗaya wallahi sai da wasu su suka kafka cikin nau'ukan ilhadi ilhadi karkace ma gaskiya karkace ma karkace ma gaskiya shine ilhadi asali domin in an ce alhada shine ay mal anhu alhada ya karkace kenan ya karkace to karkace ma gaskiya sannan ilhadi yana kaiwa har ya zama inkaru hudu mutum ya ce ma ba Allah wa anwa'in min al-ittihad sannan wannan ya kai ga wasu suka koma ma suna cewa duk abin da ka gani abu ɗaya ne kawai saboda duk abin da ka gani Allah daga wannan aka samu wannan huwa huwa din da da da da Allahu dan Allahu Allahu shi shikenan sai koma kawai duk abin da ka gani ma Allah ba shi yasa matasa waɗanda suka je suka kakkar suka kakkaba littafan da ake ta boyewa shekara da shekaru ana ta ɓoye wasu littafai ana faɗi cewa akwai waɗannan abubuwan sai a zuwa ce a babu sai wasu matasa su ɗan jin suka koyi larabcinsu sai suka zo kawai suka fi gabatan suka riƙa fitowa da su hmm. shi shi ne shi huwa huwa shi ne shi kuma ina nan a cikin littafin sun za na shafi na waɗannan yaran da suka zo suka yi waɗannan abubuwan har aka ce an ɗaure su an je an kai wani kotu ba su iya magana ba ne ba su da lauyoyi ne masu za su ce a littafin su suka karanta kaga waɗanda suke ɓoye abubuwan da ake yi da sai su san abin da za su so kuma a littafin su suka karanta sai za a yi littafin ba su fitowa ba a iya fitowa da su a karanta su Da littafai mafi yawancin littafan sufaye littafan sufaye kai ya aina kake da ana karanta su a lafiya ba za su karanta ba kuma wallahi suna nan da larabci aka rubuta su da larabci aka rubuta su ba da wani yare ba da larabci amma ba su karantuwa ba za a iya zuwa a buɗe su a karanta ba to ka ga mai amfani wannan littafan da a ce ba a yi da su ba a kona su a dawo abin littafan da suke na Allah littafan da Allah ya yadda da su Allah sallallahu alaihi wasallam ya yadda da su magabata suka yadda da su in aka yi wannan ba za a samu sabani a cikin musulmai ba kama qad busika fi ghayri hadha al-mawdi'i kamar yadda aka bayyana bayani a wurin da ba wannan littafin ba cewa irin wannan zikirin da wasu ka rike yi Allahu shi ya kai ga wasu suka kai nau'i suna suna ittihadi sun ya koma yana yi yana buga kirji yana buga kirji ya haukace sai aka ce wa ma yusau an ba'd shiyukh min annahu qala malai ibn taymiya yace abinda aka faɗi daga wani shehi daga cikin shehunne yana cewa akhafu an amuta bainan nafi wal isbat an samu wani shaidi yana cewa ni ina jin tsoron in mutu tsakanin korewa da tabbatar ai kowa abin da ake bukata ya mutu a kai kenan to shi ya ce yana jin tsoron ya mutu a haka ai la ilaha illallah isbatun wa nafiyun ne nafiyun wa isbatun ne in ka ce la ilaha korewa kake yi me kake korewa nafin jami'a ma yu'badu min dunillah kana kora duk wani abun bauta wanda ba Allah ba illallah isbatun musbitu lil ibadati lillahi wahdahu kana tabbatar ma da Allah bauta shi kadai haka ake son ka mutu ka kore ka tabbata shi yasa in ka ga qur'ani zaka ga uslubin sa haka yake Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum kaga Allahu la ilaha illa huwa an kore an tabbata al-hayyu tabbatarwa al-qayyum tabbatarwa لا تأخذه سنة ولا نوم قوري له ما في السماوات وما في الأرض ثبت الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديه وما خلفه حكا حكا حكا ذاك جدي القرآن هنا كان سجد مشيوا مسلم شي قوري واني لثبت الله كقور كافر شي كثبت الإيمان كقور بدعة كثبت السنة هكذا يقول كقور شركة كثبت التوجيهي haka yake ka kora fasikanci ka tabbatar da da'a so daka musulmi yana rayuwa ne bainan nafi wal isbat tsakanin ya kora abin da ba daidai ba ya tabbatar da kuma abin da yake daidai to sai aka samu ni shehi daga cikin shehunnai shi yana cewa a akhafu an amuta bainan nafi wal isbat ina jin tsoron ummata tsakanin korewa da tabbatarwa sai ce halun la yuqtada dafi bi sahibiha ce wannan magana da wannan shehin yi. to yanayi ne da bai kamata ai koyi da wanda ya faɗi wannan maganar ba ce kai kana jin tsoron ka mutu tsakanin tabbat korewa da tabbatarwa sai abin da aka ce ka mutu a kai ke ba a mutu tsakanin korewa da tabbatarwa to shi ya ce yana jin tsoron ya mutu tsakanin korewa da tabbatarwa to shi ne malamin taimiyya sai ya ce halun la ta fi hali sahibiha wannan yanayi ne da baya alasta ai koyi da mai in wannan yanayin wanda ya faɗi wannan magana fa inna fi zalika min al-ghalat ma la khafa'a bihi domin a cikin wannan magana akwai kuskuren da bai koyi ga kowa ba إذا لو مات العبد في هذه الحال illa يمت إلا على ما قصده ونواه إذ الأعمال بالنيات idan bawa ya mutu a wannan yanayin da ya ce wa yana jin tsoron ya mutu tsakanin annafi wal isbat to lam ya mutu illa alama a fada wa nawahu ai bai mutu ba sai akan abin da ya niyya kenan kuma ya nufata kuma akan shi za a masa hukunci idil amalu bin niyyati domin anyi ta ai da niyya ake hukunta su wa qad sabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi talqin al-mayyit al-mayyit ai annabi sama ya tabbata annabi sama ya umarni idan mutum zai mutu a umarce shi da ya ce la ilaha illallah yanzu nan me ake yi korewa da ne da tabbatarwa shi ake son ka mutu a kai to shi wannan sai ya ce wai shi a kafu an amuta bai na dafi wal islam kaga magana ce ta kuskure ba daidai ba ce wannan kalmar idan yanzu za a ce baban mutum zai rasu ya faɗe ta to mutuwar za ta zama masa ne ala biyu ɓangare biyu yana damuwa ya rabu da babansa amma kuma za ka je na ba da labari ko da an zo ko zaman makoki ake ce ce alhamdulillah ai ai yanayin yadda ya cika abin da ban sha'awa kuma damuwa sai ke da ita a zuciyar shi saboda ya mutu bainal nafi wal isbat tsakanin korewa da tabbatarwa har ga shi ana ta minna sannan za a yi ta ba da labarin, ba ma shi ba ma ba baban shi ba ne. za a ce ai ya cika da kalmar shahada ya cika da kalmar shahada ita ko kalmar shahada nan abu biyu ne nafiyun da isbatun ne korewa da tabbatarwa shi ya sa na ce mana kauce ma manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya zo da shi ba karamin bala'i yake haifar ma mutum ba tunanin mutum yake cewa yake gabaki daya ya rika maganganun da bai san ma'anarsu ba su shi kan kansa kuma yin waɗannan maganganun ne sai a ce wai wai aban musu kayansu ka ai bayani kansu ko kuma ka ya zo yana tawili mummunan tawili tawili na zalunci wa qala من زال سسن يتي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة kun mutumin da kalmar shi ta ƙarshe maganar da ya faɗi ta ƙarshe ita ce la ilaha illallah to aljanna zai shiga akwai takhrijin da hadisin da malaye ya tsawaita takhrijin yayin walau kana ma zakarahu mahzuran ai da abinda annabi sulma din ya faɗa mahzuran da abu ne wanda ya kasance abun gudu lam yulqin al-mayyit kalimatan yukhafu an yamuta fi asna'iha mautan ghayra mahmudi to da ba a lakana ma wanda zai mutu kalmar da ake jin tsoron ya mutu da ita ba mutuwa wacce take ba a bayyabo ba ya zai a manzo su mai faɗi kalmar da zai ce in mutum ya cika da ita aljanna zai shiga kaga ai ba zai yi ba shi ya zo da addinin shi ya bayanin yadda ake son kowa ya cika sannan kuma in ya cika ga makomarsa sai ya ce mana duk wanda ƙarshen maganarsa ta kasance la ilaha illallah ita ko la ilaha illallah ba abin da ta kunsa sai ne nafayi da isbati bal kana yulaqqanu makhtarahu min zikri al-ism al-mufrad shi wancan wanda yace shi a zaben mishi shi yace yana jin tsoron ya mutu bayan al-isbati wan nafi kaga abin da yake son alaƙana masa kenan alaƙana masa al mufrad suna kwara ɗaya kawai ta ce masa Allahu Allahu Allahu to shi ne sai ya ce bayanu hukmin zikri bi al-ismil mufradi bayanu hukmin zikri bi al-ismil mudmar mufradi to yanzu kuma an gama da al mufrad to yanzu nan al-mudmar suna na lamiri والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدعة شيك وما أي ذكري دلميل وكيل سنا أي هو هو هو هو أبعد عن السنة شيفني سايد بيك بعد السنة وأدخل في البدعة kuma shi ya fi nuna cewa mai yinsa ya yi nutsu a cikin bid'a wa aqrabu ila dalali shaytani kuma wannan zikirin ya fi kusa ila dalali shaitan zuwa ga bakin shaitan fa inna man qala ya huwa ya huwa au huwa huwa aw nahwa zalik duk mutumin da yazo yana zikiri yana ya huwa ya huwa ko kuma yana huwa huwa ya cina ma ya din ko makamancin haka lam yakuni dhamiru a'idan illa ila ma yusawwiruhu qalbuhu ai zamirin ba zai koma zuwa ga komai ba ya abin da zuciyarsa take surata masa wal qalbu qad yahtadi wa qad ita kuma zuciya Allah ya halicce ta ko dai ta zama shiryayya ko ta zama batacciya haka ne ai ko to me yasa mutum zai kauce ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya kama wani abu can daban وقد صنف صاحب الفصوص mai littafin fususul hikam shine ibn arabi a dimashki ah, mun taba batunsa a nan ah, ibn arabi mana cewa an ibn arabi guda biyu ne akwai ibn arabi da alif zalam shine babban malamin tafsiri mai littafin ahkamul qur'an mai sharhin tirmidhi aribatul ahwaji mai sharhin al-muwatta na al malik al da sunan da suke masu amfani babban malami ne wannan akwai kuma ibnu arabiyyin shi kuma babu alu da lam a sunansa shi kuma ne wannan katan babban sufi ne shi kuma eh, malami ne wanda ya kasance ba falsafe kuma wanda ya kasance ra'ayoyinsa suna da muni sosai al'imamu zahabi ya ce in lam yakun fi kufun, kufrun su fi kufu su in dai littafansa ba kafirci ne a cikin su to ba kafirci a duniyar nan to daga cikin littafansa waɗanda suka fi haɗari akwai wannan littafin da malam ibnu taymiya ya faɗi hususul hikam littafi ne da ya rubuta shi eh, akan wasu ra'ayoya waɗanda suke masu haɗari sai ya danganta maganganun zuwa ga annabawa akwai fassu adam akwai fassu idris akwai fassu nuhi akwai fassu ibrahim akwai fassu musa akwai fassu isa akwai fassu muhammadin haka ya danganta zuwa ga annabawan allah a ciki sai ya shigar da miyagun maganganu wanda suka masu haɗari a imanin mutum sannan kuma yana da tafsirinsa sunan tafsirin nasa al-futuhatul sai sannan yayi dan ikhtisarin sai zama mujalladi biyu ana ce masa tafsiru tafsiru tafsiru ibn arabi mujalladai guda biyu akwai wancan shi al-futuhatul babban tafsiri ne amma tafsiri ne cike da Allah da sabon Allah kuma al-qur'ani ake fassarawa to shine malamin tamiya sai ce wa qasfan nafa sahibul fususi mai littafin fususul hikam wato ibn arabi ya rubuta kitaban sammahu kitaba kitabal huwa sunan littafin kenan kawai kitabul huwa eh, kitabul huwa kaga aka samu zamiri alu da lamma eh. وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله wasu daga cikinsu suka riya cewa ai da Allah ya ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar waɗannan abubuwan na alqur'ani sai Allah ma'anahu suka ce wa ma ya'lamu ta'wila hadha bismi huwa huwa suka ce ma'anarsa shine babu wanda ya san tawili wato fassarar sunan nan na huwa kawai Eh. kuma aya tana bayani ne akan yadda Allah ya kashe alkur'ani gida biyu huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الله تعالى يتيم عن الله شيني وندي سوكا القرآن minhu ayatu muhkamat a cikin alkur'ani akwai ayoyin da ma'anarsu a fili take idan an ce aya mun kama ita ce aya da ta fassara kanta da kanta ba ta bukatar wata fassara ta daba. in aka ce qul huwallahu ahad a ce Allah shi kadai yake wata fassara kake nema qul huwallahu ahad a ce Allah shi kadai yake Allah shi kadai yake har wannan fasara ce a fili take to shi ne sai Allah ta ce hunna ummul kitab irin waɗannan ayoyin su suka fi yawa a cikin alkur'ani wa ukharu mutashabihat amma akwai ayoyin da suke da rikitarwa a ma'anarsu su ba za su iya fassaruwa da kansu ba sai ka koma wasu ayoyin sannan sai su fassaru sai Allah ta'ala ya ce sun da umul kitaba uka ba mutu shafi amma alladhi na fi qulubihim zaygun amma waɗanda akwai karkacewa ta bid'a a cikin zuciyarsu fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su riƙa bibiyar waɗancan ayoyin da suke da rikicewa a ma'ana ittiqa al fitnati dan kawai su nemo fitina a cikin musulmai wa ittiqa ta'wilihi kuma wai sai sun nemo haƙiƙanin fassara waɗannan kalmomin da suke mutashabihat بنياز مجلس عن الإمام مالك رحمة الله عليه يجاو الرحمن على الأرش استوى يتعلى من رحمة يادي بيت أخن شي في كيف استوى يعلى من بيت أخن الأرش ما سلوى يتعلى الإمام مالك رحمة الله عليه يتعلى مساء الاستواء معلوم أي معلوم المعنى استواء يتعلى يادي بيت أخن على الأرش ya daidaita eh, ya daidaita wal kaifu majhulun sannan ya ya daidaita ba a sani ba shine mutashabihun da wasu alu anhu bid'atun sannan ta rika tambaya kan wannan bid'a to kaji shine wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san hakikanin fassarar waɗannan hakikanin kaifiyar fassarar su sai Allah to amma su sai suka ɗauki wannan sai suka ce wa ma ya alamu awila hada lismi huwa huwa eh, huwa huwa eh, akwai wata wata mukabala da aka yi ta ina jin shiyarin yan kwanakin nan ta minti takwas da yan safanni tsakanin wasu mutane guda biyu kila wasu kusinji. ji ɗaya ya ce wai shi ɗan hakika ne ɗaya shi kuma ce shi ɗan tijjaniya ne mukabala tana da daɗin ji akwai fa'idoji da yawa in kuka saurare ta kun same ta minti takwas haka na ga mutane suna ta shiyarin ɗinta shi wancan yana kara masu cewa ai wani malami da ake cewa shi ma Allah ne ba laifi ba ne shi ɗan haƙiƙa haɗan haƙiƙar yana cewa kai shi wannan malamin da ake cewa ma shi Allah ne shi ya fara ci kansa to ya kafarta ne shi kuma wancan da ya kira kansa ya ce shi ɗan jami'a ne shi yana cewa duk wanda ya ce mu wani Allah ne kafiri ya ce to yanzu kana nufin shehu ya zama kafiri kenan ya ce ni ba ce ba amma dai duk wanda ya ce shi Allah ne ko wani Allah ne to kafiri ne shi tana da daɗin saurara ku je ku nema za ku sama minti takwas da sakwanni Allah tana da daɗi za ku fahimci sosai za ka gane abubuwa sosai kuma wancan shi ne cewa shi ɗan hakika ne ina ba ku labari ne saboda an yaɗa kun san wannan ba ɗabi'a ta bace shi yasa ma har nake faɗin wasu kalmomi nake faɗin sunaye ɓalo-ɓalo an yada ne an yi sharing duk a facebook da whatsapp da an sassa din ne nema zai je nema kuma kaga ba ni nake faɗi ba ina hikaya ne amma baya cikin ɗabi'a ta baya cikin tsari na faɗi sunan wani to shi ne wannan irin wannan magana ita ce ake nuna mana yasa na ce muku waɗannan abubuwa suna nan a rubuce a littafi suna nan kuma ko ba daɗe ko ba jima za a yi ta samun waɗanda suke ɓullowa su zo su leƙo ban karanta larabci su fassara sai su zo su ce za su yi aikace to da an riga an rubuta shi yasa kada ka sake ka rubuta sharri shi rubutu idan ka yi shi baya goguwa shi yasa kada ka sake mai nasiha ya maka nasiha ya ce wa ma min katibi illa sayabla wa yabqa ad-dahra ma katabat yadahu فلا تقتل بخطك غير شيء يصدك في القيامة أن تراه ya ce wa mamin katibin babu wani marubuci illa ta bula? a ce zai mutu in kai rubutu za ka mutu amma wa yabla ka taba katabat yadahu duk abin da ka ya rubuta to shi yana nan za a ci gaba da ɗauka a karanta shi ya maka nasiha mai tsada ya ce fala taqtud bi khattika ghayra shay'in kakka take ka ɗau biro ka ɗau takarda ka rubuta wani abu face abin da ya subu kafin kiyamati an ku. face abin da ranar lahira za a ɗauko maka shi a rubuce wa na kai ka rubuta sai ka ji daɗi amma in ka je ka rubuta abin da zai zama maka daɗi a lahira da ba da to shi ne nake muku ishara cewa ku je ku saurari wannan hirar ku same ta tana da fa'ida sosai Allah ya shirya da mu Allah mu dauki saki ya kare mu Allah ka tabbatar da mu akan aqida wacce ta yadda da ita wanda ka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita wanda suka kauce mu hanya Allah madaukakin sarki muna roƙonka ka dawo da su kan hanya kai mana gamdakatar ka tsare mu wa الله ala وبارك muhammadin wa ala وعلى wa وصحبه أجمعين